saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. za kuma a iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif a yau shirin yau da gobe yana kasar kamaru kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai manata sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Yau da gobe. Haka yake masu sauraro ba tare da bata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a kamaru Maimunatu Sadu Maimunatu gare ki. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe shiri mai tarin albarka wanda maudu'in da muka kawo yau ya danganta ne ga cin zarafin mata wanda ya yawaita a kasar kamaru yadda tsakanin shekara 2023 zuwa 2024 kimanin mata 60 ne suka rasa rayukarsu sakamakon cin zarafinsu sakamakon haka muka yi tattaki zuwa ga wa'annan mata waɗanda aka ci zarafinsu ɗayan dai ta rasu 'yan uwanta da abokan arziki muka samu da iyayenta wacce take da suna lor wanda mijinta ya kashe ta har lahira sakamakon dukan da ya yi mata a halin yanzu dai yana tsare a ofishin 'yan sanda garin melon inda mun samu tattaunawa da yvonne wacce ta bamu haɗin kai muka ji bayaninta game da yanayin da ta fuskanci cin zarafi ga mai gidanta ku biyo mu sau da ƙafa ku ji yadda hirar ta kasance da farko dai mun je ga iyayen lor wanda halin yanzu suke kuka kuma suke jimami musamman ga mahaifiyarta 'yan uwanta da abokan arziki ko na ce abokan aikinta. Kasancewar ta malamar makaranta, gwamnati ta aika ta wani ƙauye a matsayinta na malamar inda gwamnatin ta bata wajen zama a wannan ƙauyen ɗin daga dawowanta gida sai mijinta ya ce ta gandali ne na bin maza sai kawai ya kama ta da duka bata taba kai karar shi ba bata taba so ba saboda a cewar ta tana zama 'ya'yanta ne ko da yaushe muna ce mata ta bar wannan auren din A kamar yadda kuke ji daga bakin wa'annan mutanen ba karo na farko ba ne lor malaman makaranta ta fuskanci wannan masifar daga wajen mai gidanta inda a halin yanzu yana tsare a ofishin 'yan sanda na garin milon ɗin. Matsaloli kenan da mata ke fuskanta na cin zarafi wanda yake kai ga kashe su inda cikin hasashe dai daga 2020 2023 zuwa 2024 kimanin mata 60 ne suka rasa rayukarsu ta wannan hanyar ɗin. Yadda kuke ji mata sun fara kira ga hukumomi domin ƙoƙarin magance wannan matsalar ɗin na cin zarafin mata a koda yaushe da mata ke fuskanta. Ina da shekara arba'in, ina da 'ya'ya uku. Yau shekaru takwas kenan nake zaune a birnin Duwala na yi aure. Hmm. Wani lokacin ma ina jin kunyan cewa ina da aure. Saboda yanzu ni kaɗai nake kula da 'ya'yana. Yana da munanan ɗabi'u. Abin yana yi mini ciwo har ba na so ma na tuna baya. Daga fara duka na sai na gudu na ɓuya amma sanda ya neme inda nake ya gano kuma ya tattaro nashi ina shi ya dawo mini gida da yake kuma namiji ya fi karfin mace bani da karfin da zan kore shi daga gidan da dama wasu matan ba za su iya yin magana kamar yadda nake yin nan ba saboda al'adunmu suna jin kunyan bayyana lamarinsu sun gwarace su mutu da magana a cikinsu. Eh, c'est à cause de la tradition. elle Ils ont honte de se prononcer. Likitan kwakwalwa Dr. g Michael Togem ya karin haske kamar haka. A Kamaru ana ɗaukar mutuwar aure ko rabuwar aure kamar gazawa sannan akwai matsalar kuɗi da ke sanya mata cikin rudani idan na fita auren ta ina zan fara a ina zan zauna ya zan yi da yarana me za mu ci. mu sake hali yayi mu maza mu maza mu maza mu sake hali yayi masu mu za mu je mu saurari ra'ayoyin wasu magidanta waɗanda su masu katofa nasu albarkacin baki dangane da wannan maudu'in din na kalubalen da mata suke fuskanta na cin zarafi a gidajen aurensu. abu ne gaskiya mai matikanta da hankali da gaske yana ta hatta hankali da hankali wannan batun din da gaske domin jin san maza iri-iri ne akwai wani namiji mai sanyi hankali ne shi duk abinda da matan za ta yi ma sai ya dauke shi kamar ba komai ba ne to akwai wani sai fusata ne kawai to in mutum kun sai san hankali duk yayin da kin ga hankali ya ba zuciya ya bace da wani usun hankali gudu yake yi to irin wa'annan abubuwan din ne kike gani haka ne yake kaiwa ga cewa an yi doka an jikita so ko kuma har a ce an je har da batan rayuka a cikin wa'annan abubuwan ne to abu ne da ya kamata dai kowa yau a saka cewa kowa ringa controlling din wato zuciyar shi da ba ko ne ya kamata a ce za ringa kulawa ba domin yau kana nan da mace a gida ba komai ne za ta yi ka ce ka buɗi kana kallo ko ka bata amsa a kai ba wani abin ne kana je kana gani dai gashi kai kan kasan dai ba gashi ake ba gashi amma sai ka don a zauna lafiya sai ka nemi ka gujewa kanka wannan din to amma yawancin maza masu wannan gaskiya su ma su yi la'akari su daina abin da ya kamata su yi nazari su duba ya zace yau kana nan da mace kamar da manzon Allah ya faɗa wani abin da ya ce yana mamakin wani namijin da zai da rana ya kawo matan shi ya bata kayan shi ya zake ta yi mata duk abin da kuma da daddare ya ce ya lallabe ta to kin ga akwai rashin hankali a cikin wannan tun da yake da mutum kace zama da dabba ba abin ya kamata komai mutum zai yi in hankali ya gudu kar da wani zuciya ya baci kar hankali ya gudu komi a takaita shi a rinka yin shi akan tunani da duba cewa da dan adam kake zama su ma matan din da suke yawanci da yawa kin ga shashin mu nan muna jin abubuwan da ya jin ga faruwa a nan kamaru najeriya da sauransu ke yawanci ta burma wani mijin oga a ciki a sun ji ta mata ji ta namiji ko ta shi mata kashe shi duk da abin da kowa da ya ce ya dinga control din wato bacin hankalin shi akan tafiyar da ake na yau da kullum na ganin cewa inda kowa na kula da irin wa'annan abubuwan din da bacin wato da yayin da hankalin shi ya baci da zai aikata wa'ansu abubuwan ba Hajiya Maimunatu Sado a gaskiya wannan zamu kira da cin zarafin mata. domin cin zarafin mata ba ma kawai a ce ko kuma fiyaɗe ba ne da sauransu irin ababe haka ne zaka ga mazaje da zaran kana da matsala da mace sai ka ga cewa duk abin da take maka ta zama eh, wato kamar da faransa suke cewa inimi kin zama abokiyar gabarsa kenan a ko da yaushe har ya kai ga tun ana zaginki ana musguna miki ya kai ga ana duka dukan ma ya kai ga kisa wannan tabbas zancen kashe-kashe a kasarmu wanda a gaskiya tun daga shekara ta 2023 zuwa 2024 nan ya yi kamari za ki ga a koda yaushe mata suna haƙuri da mazaje suna zaune a gidajen mazajensu kasancewa wasu ko kuma iyayensu a can suna nan talakawa suna tuna idan har suka koma gidajen gidajensu ta ya za su kwana muna ganin yadda 'yan uwan hausa suke cewa idan kika koma gidan iyaye za ki kwanan kan kujera to shi sa waɗansu suke gwammace zaman gidan miji to gidan mijin ɗin ma ba daɗi to duk dai wahala duk abin da ake gidanku ba za a taɓa dukan ki har da zai kai a kai a kashe ki ba amma mazaje da yawa a yanzu a zamanin da muke tafiya suna kashe mata suna kashe mana yan uwa ya kamata mu tashi ɗaya mu mata mu san me ake yi mu san kuma me mazajen nan suke so da mu idan har muna yin hakan nan ina ji abin zai yi mana sauki ni dai dan abin da zan tofa albarkacin baki na kenan game da wato wannan cin zarafin matan da ake yi har ya kai ga kisa ina kira kuma ga ga hukuma da su dinga daukan tsauraran matakai gami da irin mazajin da suke aikata irin waɗannan da dama hakan nan muka ga wani domin kawai wata mata ta yaudare shi ya kai da kashe ta har da kashe 'yan uwanta to me yan uwanta suka yi idan har ita ta yaudare shi ai ba yan uwan shi bane suka yaudare shi ya kamata mu yi nazari a kai a dinga kuma daukan tsauraran matakai bayan an kulle shi a gidan yari ya kashe kanshi to wannan duk dai ya yi wa kansa tunda har ya kashe kanshi da kanshi kafin wato hukuma ta dauki nauyi a kan shi muna dai fatan allah ya kama na sauki ya ba mu zaman lafiya a gidajenmu da mazajenmu baki ɗaya to magana ne da hajiya maimuna kika kawo akan mata waɗanda suke fuskantar duka mazajensu abin da bai kamata ba ko kuma sa'i a ce watakila abu ne da za a iya a yi shi amma ba tare da tsanani ba Tunda ike magade matsayin namiji da allah ya mana bayaninsa karara a cikin alkur'anin karim sani da wannan aya dai dukkan namiji ya san matsayin da shi ya taka kafin ya ce zai ɗaga hannu ya daki matansa au kafin ya ce zai kasance mai haƙuri wanda yake ma matansa yawanci nasiha da kuma kawo wani hikima a zamantakewansu to domin ita duka ba magance wato ko taurin kan mace ko tsananin ta wajen rashin jin magana ba ne farko shine inda allah ya ce arrijalu ƙawwamuna alal misal e lallai kuwa a dalilin haka da maza suka kasance cewa su ne mafi karfi da allah ya ɗora musu nauyi sabila da allah ya ɗora musu nauyi nauyin da allah ya ɗora musu saboda kashe kuɗinsu da za su yi na kulawa na tallafa ma iyalansu kula da su domin dukkan wannan aiki da tallafi da kashe kuɗi daga gare shi zai zo domin shi ya fara ganin ta yace yana son ta shine kuma har yau kuma ya kashe kudin shi na bada sadaki sadakin nan ita ce farko wanda take nuna lalle kuwa wannan eh, bawan allah eh, lalle ya cika alkawari lalle ya tsarkaka auren shi domin idan babu sadaki babu aure to ya tsinci kansa yau rayuwa ta fara shi da matansa to tsanani ba ta magani tsanani kuma yau akwai abubuwa guda hudu walau namiji ya kasance shi mai tsanani ne akwai wasu maza suna da tsanani da yawa yawancin kuma maza a wajenmu idan su za su yi ma mace holo suna nuna mata cewa su ne wato su ne mazan kuma shi ne mijinta shi ne mijinta nan bai nuna mata shi wato a yadda za ta ji daɗi ita kanta wato ta kasance a cikin kyakkyawan fahimta amma zai nuna mata cewa shi ne mijinta a cikin duka domin eh, in aka lura aka gani sai a ga yawanci mazajen idan wani bai yi ma matansa ma magana sai ka gani daga zuwa sai rufe ta da duka daga zuwa to inda wannan an kasance kenan ga zafi ga tsanani ga zafi to a zafafa cewa sai an daki mace sannan za a samu kwanciyar hankali to wannan mata ba jaka ba ce wannan mata da allah ya baka ita ba jaka ba ce tana bukatan wato ka kula da ita ma daidan gwargwadon fahimtanta inda bata fahimta ba kai mata nasiha kai mata magana a hankali. Suriyam Moi, je ne considère pas que comme je suis une femme, je ne devrais pas faire ça. Je vis ça comme tout le monde. Je sors le matin, je viens au travail tranquille. ni ba na zaɓen sana'ar da zan yi da na gani zan iya yi nake yi kawai ba na tuna cewa domin ina matsayin mace ba zan iya yin wata sana'ar ɗin ba inda har bai fi ƙarfi na ba zan yi a nawa ganin kasancewa mace ba gazawa ba ne ni ina da baiwan iya komai lamarin dai ya fara ne wata rana na sayi babban tv na amma bani da teburin da za na ɗora a kai kuma ina son irin wanda nake gani a katalog a hotuna da nake gani a katalog kuma ina ganin cewa babu wani kafintan da zai yi mini teburi na kamar yadda nake so sai na yanke shawarar yi da kaina na je na sayo itace na sai na sarrafa kuma na saka a gidana to daga wannan ne komai ya fara bayan wata guda sai na fara sana'ar kafinta sauraronmu yanzu kuma za mu karkata zuwa wajen hajiya habiba da za ta faɗa mana mai za ta sanya mana a cikin tukunya wannan makon ɗan. yau ne za mu yi koki kokin masara ikombofo na yin kokin masara in ana bukatar ɗanyen masara ɗanyen masara ba busasshe ba ana bukatar ɗanyen masara ana bukatan eh, janga janga shine da faransa crevet ana bukatan janga ana bukatan barkono ana bukatan manja ana bukatan dan abin nan sinadarin ɗanɗano na to da ɗan gishiri kuma a gefe wa'insu suna saka ganyen makabo a ciki ganyen ganyen gwaza domin ganyen makabo yana ɗan ƙaiƙayi bon wa'in suna sa ganyen gwaza ciki bon yanzu a wajen shirya kayan haɗi masara ɗanyen masara za a samu kamar ɗanyen masara da ɗan auki kamar ko na jaka biyu da rabi yanzu a ɗauki ɗanyen masaran a ciccire shi in an ciccire shi an wanke shi da kyau za a kai shi mashin ba za a niƙa shi ya laushe ba za a niƙa shi ne a farfashe a farfashe za a niƙa in an niƙa shi yanzu shi a zo a sa a cikin babban tasa a ajiye a gefe yanzu jangana nan a gefe shi ma za a dan ka jangan a busar da shi a fara busarwa tukunna a saman tukunya a ya shi ya dan bushe saboda an daka ya marmashe da sauri yanzu barkono da dan albasa kwaya daya a niƙa shi a niƙa shi barkono shi bai bukatar wani kayan haɗi da yawa hakan nan a niƙa albasa da barkono yanzu shi a zo a abin nan busasshen kifin da ake kiran shi bunga ta shashin shi ma a ɗauki bunga a gyara shi da kyau a cire ƙayan in a gyara a sa a gefe da ɗan mage ko ƙwaya biyu ko uku da ɗan gishiri shi ma a gefe yanzu ganyen maka ganyen eh, eh, gwazan an ɗauko shi ma a yanka a wanke shi da kyau a wanke shi da kyau a yanka shi ƙanana kamar da ake yanka yakuwa ko kamar da ake yanka laro shi ma a ajiye shi a gefe ga manja na za a yi amfani ko da rabin letan manja duk da yanda ya baya a cikin wannan kokin kokin masaran to yanzu shi a ɗauki mai masaran da aka riga aka je aka gyara shi aka je aka niƙa shi amma ba za a niƙa shi ya yi laushe ba eh, aka je aka niƙa shi yanzu shi a ɗauka a saka tasa a sa a gindin bazin da za a haɗa kayan kayan da za a dafa da shi yanzu shi in an sa a cikin bazin za a ɗauki Eh, abin mm, barkono da albasan da aka riga aka nika a sa ciki a ɗauki janga a hada a ciki a sa ɗan gishiri yanzu sai a zo a sa ɗan magi in ana juyawa ana sawa ana juyawa yanzu a ƙarshen lokacin mai sai a sa mai yi ɗan zafi yi ɗan ɗumi a wuta mm, yanzu sha zo a zuba a kai ana juya ana juya akwai ganyen abin nan ganyen plenty ganyen plantain za a ɗauki ganyen plantain don wa'in suna yi suna ɗaurewa a ganyen filanci wa'insu kuma suna ɗaurewa a leda wa'inda ba su samun ganyen filanci amma mafi dacewa a ɗaure shi a ganyen filanci yanzu sha zo a ɗauki ganyen filanci a wanke shi da kyau a sa shi a wuta ya yi zafi saboda ya yi laushi ya yi fasilitin ɗaure koki in an juya koki an riga an haɗa an ɗanɗana komai ya je a ciki yanzu an ɗora tukunya a wuta an zuba ruwa a tukunya kamar kasan tukunya ka ba za a sa ya kai tsakiya ba an zuba ruwa an bari yana tafasa ganyen plantain da aka ɗauko za a ɗauki kwaya daya da aka riga aka eh, yi sa a wuta yayi zafi za a sa a kasan tukunya in saboda kai ya makale a tukunya za a sa a kasan tukunya in tukunya na wuta yana ruwa na tafasa yanzu ganyen plantain za a ɗauka a gyara shi yanda in aka zuba koki a ciki aka naɗe shi a ɗaure shi da kyau yana tafasa fasowa ba zai fito ba yanzu ba zuba mishi ruwa haka nan da yawa domin masara ma shi an yi shi an nika shi ma yana da ruwa jikin shi za sa da dan ruwa kamar dai ko kofin shan shayi guda ɗaya haka nan a saka a juya a juya a juya yanzu shi a ɗauki ganyen plantain inda aka riga aka sa wuta ya zafi aka gyara shi da kyau ana ɗiba ana zubawa ganyen plantain ana ɗaurewa ana ɗiba ana sawa ganyen plantain ana ɗaurewa ana sawa a wuta in an ɗaure ana sa wuta a rika ruwa na nan da ja a cikin tukunya a wuta yana tafasa lokacin da ana ɗaurewa ana jefa ana ɗaure ana jefa yanzu aka gama ɗaurewa aka jefa shi a rufe tukunya in a rufe tukunya in zai iya nuna kamar minci talatin ko minci arba'in da biyar da kusan dai hawa ɗaya a bar shi ya nuna da kyau yanzu ya nuna da kyau in mm. aka cire ko a cire kunshi ɗaya a buɗe a gani in ya nuna da kyau za ku gani yana kamshi eh, wato kalan shi yana walƙiya kika ɗanɗana ma baki zaki ji kaman eh, zaki ji ya nuna. To ma sauraron mu sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da za mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka I da masu tsaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta haɗa mana shirin a washe rufe sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.